masu ciyarwa allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi summa la yunfiquna ya ya summa la yunfiquna ma anfaqu malan wala yadallahu ajruhum inda rabbihim ya ya su ma suke wala khawfun alaihim wala hum yahzanun har yanzu akwai masu kama da su allazina yunfiquna amwalahum bil laili wannan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا كبرت عدونا وأزهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد يا مسلمي انا من gaisuwan addinin musulunci assalamu عليكم ورحمه الله وبركاته yau ne azumin ramadan sha ɗaya ga wata hijiran manzon Allah shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar ya cewa ɗanka ne hausawa ke ce ɗan hankaka ɗanka na tsotsonka shi ne wanda zai gaje ka shi ne wanda in ya yi aure haramu ne ka aure matarsa amma don Allah ya rusa wannan sai ya sa manzon Allah yanzu zai saki eh, mana zaidu zai rabu da ɗaya daga cikin matarsa matarsa zai sake ta bayan ya sake ta ta gama idda sai Allah ya ce kuma kai annabi Muhammad zawwajnaka mun aure maka da ita falamma qada zaidun minha falamma falamma qada zaidu minha wataran haka, lokacin da zaidu ya gama biyan bukatarsa da wannan matan nasu ya hada su ya sake ta ta gama idda sai Allah ya ce haka mun aurar maka da ita don a nuna cewa yanzu zaidu nan ba ɗa ne na manzon Allah ɗa ne na adoptin ɗauko ka kawai kai ɗana ne alhalin ba abin da ya haɗa mu ɗan gidana ne to yanzu an ce a nuna irin wannan ɗan ba ɗan ba ne shi yasa Allah ce ma kana muhammad aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa kataman nabi annabi muhammad ba uban ɗaya daga cikin mazajen ku bane shi manzo ne na Allah kuma cika makin annabawa to kaga mun samu aya biyu da ke kiran sunan annabi muhammad annabi muhammad na uku ba والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وعند سكا إيماني سكا أيكي نقري sannan suka yadda suka amince suka amince suka yi imani da abin da aka saukar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nan ma ana gaya muku labari saboda ga kenan nan ma an amince wa aminu bima nuzila ala muhammad sai na cikon na hudu sai ce wa kabe billahi shahidan muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq shine wanda ya aiko wato Allah kenan ko arsala rasulahu bil huda ya aiko manzansa da shari'a wa dinil haqq da addini na gaskiya li yuzhirahu ala dini kulli don ya rinjayar da wannan addini akan dukkan addinai wa billahi shahida kuma Allah ya isa ya zama mai bada shaidan cewa shi ya aiko wa Muhammadu Rasulullah annabi Muhammad manzo Allah kaga wannan duk labari aka bamu amma da Allah yake magana da shi kai tsaye da ya turo a gaya mishi sai Allah madaukakin sarki ce wa aka zana minan nabiyina mithaqaw Haka kenan Allah yake wa minka da kai wa min nuhin da kuma annabi nuhu wa ibrahim da annabi ibrahim wa musa da annabi musa wa isa da isa can ma Allah ya saka ce inna auhayna ilaika inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wa nabiyina min ba'di yaya وآتينا داود زبورا سنالة ورسلا ورسلا الله موسى kun ga ai kun ji su duk annabawa ne Allah ya riga kiransu da sunansu inna auhayna ilaika lalle mun yi wahayi zuwa gare ka annabi muhammad sassan gare ka wa auhaina ila nuhi lalle mun yi wahayi zuwa gare ka kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu da annabawan da suka biyo bayan annabi nuhu su ne wa annabi ibrahim ma mun shi wahayi isma'ila ishaqa yaquba jikokinsa isa ayuba yunusa haruna sulaiman da annabi sulaiman sai aka ce wa atayna dawuda zabura an ba wa annabi dauda mai littafin zabura kaga kowanne an kira sunansa amma annabi muhammad sassanar da aka zo sai aka ce ina auhaina ilaika mun yi wahayi zuwa gare ka girmamawa ce ko ba girmamawa ba da manzon Allah wani balalabe kuma makaho ya zo wurin annabi yana so ya musulunta yana ce ka shirya da ni allimni min allama kalla allimni sanar da ni abinda Allah ya sanar da kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana kokarin ga larabawa nan masu daraja manya manya yana ku zo ku shigo musulunci wannan na ce allimni mimma ma Allah shi ko yana ce ku zo ku zo hankalinsa na kan wayancan sai Allah ya ce ga mai musulunta ga mai son addini nan saboda Allah amma hankalinka na wani wuri duk da haka abin da annabi yayi abin zargi ne ya kamata ya karbi wannan amma da yake har yanzu Allah madaukakin sarki yana girmama shi sai Allah ya yi mishi wani irin zargi amma na girmamawa Ni Allah ya ce mishi sai Allah ya ce abasa wa tawalla ya kau da fuskarsa ya girtse ya kau da kai maimakon ya kalli wannan makaho amma hankalinsa na wani wuri an ja a hur'ama Allah ce ya dake kuma ya kawo da fuska ya girtse saboda dai kawai makaho ya zo mishi kamar ba da shi ake ba sai Allah ya ce wa ma yudrika aw yadhakkaru kai ta yi wannan da ya zo wannan makawon shi ya zo da dai wa'azantu wa'azin kuma ya mishi amfani saboda haka amma kai hankalinka yana kan wayancan mutane kaga Allah madaukakin sarki na magana da Annabi Muhammad cikin lalama don ya gwada mishi abin da yayi ya jawo hankalinsa shi yasa Abdullahi nan wato makaho da ya musulunta duk lokacin da ya shigo gidan manzon Allah sai Annabi ya tashi ce lale maraba zo ka zauna wanda ubangiji na ya zarge ni saboda shi da Allah zai gaya wa manzon Allah ga abin da yayi ba haka ya kamata ya yi ba sai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma Allah lak tabtagi azwajik ya ya kaga manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata gare shi ya haranta wa kansa wato irin abin da Allah ya halatta mishi na kuyangarsa baiwarsa ko kuma manzon Allah yakan je ɗakin ɗaya daga cikin iyalinsa ta ba shi zuma ya sha sai Aisha da Hafsa suka gano cewa in ya zo ga abin da ake sai suka hada baki cewa in ya zo mu ce yana ya ci magafi, wani abu ne mai wari wanda yake wari sai manzon Allah tsira abincin Allah su tabbata gare shi in ya zo kusa sai su gaya mishi haka a ah, ba haka bane zuma na sha to karshe manzon Allah tsira da abincin Allah su tabbata gare shi don ya zauna lafiya da su wannan sai ce to yanzu ya haranta wa kansa haka ba zai sake amfani da wannan zuman ba ko kuma ya kwanta da ɗaya daga cikin kuyangarsa a ɗakin ɗaya daga cikin iyalansa hankalinsu ya tashi sai manzo Allah ya ce to yanzu daga yau na haranta wa kaina kan ban ƙara kwanciya da ita don ya rarrashe su don ya kwantar da hankalinsu da Allah ya tashi nuna mishi me yasa kai haka sai ce ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tamtaqi maradata azwaji ya kai annabi ba a ce ya muhammad ba sai aka ce me ya ayyuhan nabiyyu ya kai manzon Allah lima tuharrimu ma ahallallahu laka. me yasa kake haramtawa kanka abinda Allah ya halatta maka tabtagi marzata azwaji kana neman yardan iyalanka matanka amma duk da haka wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai duk da kayi hakan Allah subhanahu wataala ya gafarta maka ya yi maka ainihin wato gafara ya ji kanka ya tausaya maka kenan kaga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi Allah subhanahu wa ta'ala ya gwada mana Allah in ya tashi kiransa subhanahu ta'ala baya kiransa kai tsaye da sunansa sai dai Allah subhanahu ta'ala ya kira shi a matsayin manzo ya kira shi a matsayin annabi Allah subhanahu ta'ala a wani wuri ma ya ce ya ayyuhar rasulu ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa ballagta sai ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilaika ya ayyuhar rasulu ya kai manzon Allah ballig ma unzila ilaika min rabbi ka isar da saƙon da Allah ya ce ka isar daga wurin ubangijinka kenan ka isar da saƙon Allah wannan saƙo ne mai nauyi da Allah subhanahu ta'ala ya ɗaura maka to ka isar ka ba a ce ya Muhammad ballig ma unzila ilaika min rabbi sai aka ce ya ayyuhar rasulu ya kai manzon Allah ballig ma unzila ilayka min rabbi isar da sako daga wurin ubangijinka sakon da Allah madaukakin sarki ya sanya na ainihin wato annabta wannan manzanci wannan amana ka isar da shi to sai kenan kaga Allah subhanahu wataala yana girmama manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana ainihin wato martaba shi a matsayin shine jagora na ainihin wato sauran annabawa to annabi nuhu alaihi salam yana cikin ulul azmi minar rusul Allah madaukakin sarki ya ce ka yi haƙuri Allah na ba manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi haƙuri wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul ka yi haƙuri kamar yadda ulul azmi na daga manzanni suka yi haƙuri su wane ne ulul azmi annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa da annabi muhammad sallallahu su biyar su ne ulul azmi min ar-rusul to wannan sura suratul nur summiyat hadhihi sura bi suratul nur an ambaci wannan sura da suratul nur li dhikri nuhin alaihi salam saboda an ambaci sunan annabi nuhu a cikin wannan sura saboda Allah madaukakin sarki ya ambata fi muftatahiya tun daga bude surar wa muktatamiha da kuma ainihin wato rufe surar Allah ya ambaci kissar annabi nuhu ma a qaumihi tare da mutanensa wa da'awatihi lahum da kuma kiransu da ya yi zuwa gare su shi yasa farkon suran Allah ya ce inna arsalna nuhan ila qaumi inna arsalna nuhan ila qaumi anzir qaumaka min qabl an yatiyahum azabun alim kaga Allah ya bude suran da labarin annabi nuhu to da yazo rufewa ma sai ya ce wa qala nuhu rabbi wa qala saboda haka kaga da ya zo rufe suran ma sai ya rufe da sunan annabi nuhu da labarin annabi nuhu saboda haka annabi nuhu alaihi salam annabin allah ne wanda allah maɗaukakin sarki ya turo shi ya rayu a ƙasar kufa can wajen ƙasan iraki a nan allah subhanahu wa ya fidda annabi nuhu alaihi salam kuma annabi nuhu alaihi salam shine farkon manzo da ya fara yin wa'azi allah subhanahu wa ya sanya annabi adam annabin allah ne ba rasulullahi ba ba manzo ba ne da ke isar da saƙonni sai dai shi annabin allah ne bayan annabi nuhu alaihi salam allah ya ta da annabawa da yawa tsakanin annabi adam zuwa annabi nuhu akwai ƙarni goma kenan shekara dubu ɗaya bayan shekara dubu ɗaya allah maɗaukakin sarki sannan ya ta da manzo na farko mai zuwa yayi wa'azi shine wa shine annabi nuhu nuhu bin saboda haka yana da nasaba da annabi idris yana da nasaba na ƙarshe da kuma annabi shitu ɗan annabi adam sannan wasu malamai suna cewa sunansa na cikin sunan ajami suna ne na ajamawa don haka shi yasa ma yake baya ainihin wato sarrafuwa ko kuma yana sarrafuwa saboda ya zo da harafi guda uku nunun da ha'un eh nunun da menene da wawan da kuma ha'un nuhu saboda haka kenan kaga Allah subhanahu wataala ya sanyansa amma ma'anarsa bil arabiya shine a sakin abin da yake da nitsuwa ko yake da samun kwanciya shiru kamar yadda jami'ul hakam ya yi bayani wato tafsirin kurtabi sannan shi annabi nuhu wa summiya bihi no an ambace shi annabi nuhu li'annan nasa ba'dahu sakanu ilaihi saboda mutane bayansa gare shi suka dawo suka zauna fa Abuhu abuhum shine uban mutane uban 'ya'yan adam na biyu bayan annabi adam ya wuce da annabi nuhu ya zo allah ya halaka mutanen duniya gaba ɗaya illa waɗanda suka tsira tare da annabi nuhu a cikin jirgi saboda haka zuriyar da ta tsira ita ce ta sake yaduwa har zuwa wannan zamani namu to sai annabi nuhu ya zama shine uban ɗan adam na biyu waƙila ismuhu shakir waɗansu malamai suka ce sunansa shakir mai gode wa allah malamai sun ambaci abin da ya sa aka sami shi nuhu wasu suka ce abin da yake ma'anar nuhu mai yawan kuka zuwa ga Allah subhanahu ta'ala yana mai da al'amarin shi zuwa ga Allah saboda annahu kana nuhu ala nafsi yana yi wa kansa kuka ya tsaya yana ta tunani tuntuntuni yana mai da al'amari zuwa ga Allah ko kuma annahu kana nuhu li ma'asi ahli saboda iyalansa sun saba wa Allah matarsa na cikin wanda ke warware wa'azin da yake yi in ya yi wa'azi sai matan ta zo warware ɗansa na cikin wanda yake imani da shi don haka wannan na cikin abin da ya tarawa annabi nuhu da hankali saboda haka yana ciki ko kuma saboda ainihin wato ya zauna yana ta tunani dangane da halakar da ɗansa ya yi ya aka yi ɗansa ya halaka matarsa ta halaka ba su imani ba har Allah ya yi mishi gargadi domin da annabi nuhu bayan kowa ya halaka sai annabi nuhu ya dawo yake ce ya Allah kamin alkawari za ka tsirar da ni da iyalina wa inna ibni min ahali kuma ɗana na ɗaya daga cikin iyali wa inna wa'adaka alhaq wa sai Allah ya ce mishi me ya yake sai Allah ya mishi gargadi Allah ya ce to sai kuma ya tuba mai ya ce وإلا تغفر لي bayan da Allah ya halaka duniya da ruwan tufana wanda za mu zo muka kisa kowa ya halaka wanda ya tsira kawai sai wanda suke cikin jirgi to yayin da ake wannan halaka annabi nuhu alaihi salam sai ya ga ɗansa cikin masu halaka sai ya kira shi ya ce ya bunayyar kan ma'ana wala takun min al-kafir ma al-kafirin ya kai ɗana zo ka hau jirgi kar ka kasance tare da kafirai yau ka sani fa ba mai tsira sai wanda Allah ya sani shi ƙarshe ɗan yace ya baba ni ba zan hau jirgin nan tare da ku ba zan je hau wata dutse ga can ya asibu ne min alma dutsen nan zai hana ni ruwa ba zai iya halaka ni ba suna cikin wannan muhawala tsakanin annabi nuhu da ɗansa wahala bainahum almawju fa kana min almughraqin sai taguwa ta sha makance tsakanin annabi nuhu da dan sai ɗan ya kasance cikin wanda ya halaka to bayan ya halaka kowa ya halaka cikin wanda ba su yi imani ba sai wanda suka yi imani kawai suka tsira to sai annabi nuhu har yanzu ya dawo yana ce ya allah ka min alkawarin za ka tsirar da ni da kuma iyalina sai ce ya allah ɗana ina cikin iyalaina amma kuma kuma alƙawarin ka gaskiya ne ya Allah kai ne fiyayye mai yin hukunci ya Allah na san hukuncin ka gaskiya ne amma ɗana ya halaka ya Allah sai Allah ya ce ya nuhu innahu laysa min ahli wannan ɗan ba ɗanka ba ne. baya cikin iyalanka bai cikin wadannan alƙawari innahu amalun ghayru salih shi aikin sa ba mai kyau bane ba dana kware bane kafiri ne ya kai nuhu kar ka ƙara tambaya na irin abin da baka da ilimi kai Allah ce ya kai nuhu ina maka wazi kar ka kasance cikin mutane jahilai wannan magana ne irin na jahilai don me zaka ce danka ai ba danka bane ai kafiri ne da annabi nuhu ya ga Allah ya fushi sai ya ce me ya ce ya Allah ina tuba Allah na tuba ina ya a izuka ya Allah ya Allah ina a'udhu bika an asaraka ma laysa ma laysa bihi ya Allah ina neman tsarinka daga yanzu ban kara tambayanka irin abin da ba ni ilimi akai wa illa taghfir li ya Allah idan baka gafarta mini ba ka ji kana ka tausaya mini zan kasance cikin masu asara ya Allah ya Allah ka gafarta mini saboda haka sai Allah ya karbi tuban annabi Nuhu sai ya gafarta mishi saboda haka sai saboda wannan ne annabi Nuhu ya zamanto yana ta kuka yana mai da lamarin shi zuwa ga Allah subhanahu wataala wasu malamai suka ce a'a ya zama ya ga wani kare ya wuce karen nan kuma gashi nan da ciwon baras ma'ana kare ne wanda yake mummunan kare kuma ga ciwo ya addabe shi na kaman baras sai annabi nuhu sai ya aibanta wannan kare ya mishi tsawa ya ce ya kai mummunan halitta ga ka mummunan halitta ga kaza ga kaza sai Allah ya ce ya nuhu yanzu ne kake aibantawa Aini ne wannan halitta ni kake aibantawa ko kuma kare kake aibantawa sai Allah ya mishi tsawa kan wannan sai ya ce ya Allah na tuba ban ƙara irin wannan in mai da al'amari na wato in ga wani halitta da wani aibi in tsawata mishi ko in yi mishi dariya ko in faɗi wani kalma mai kama da wannan Allah na tuba saboda haka Allah madaukakin sarki sai ya sanya annabi Nuhu alaihi salam ya zamanto ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala ya kasance wanda duk lokaci sai ya nitsu ya yi ta kuka yana mai da lamari zuwa ga Allah to kamar da na faɗa tsakanin annabi Nuhu alaihi salam da annabi Adam an samu shekara dubu bayan wannan shekaru dubu kafin zuwan annabi nuhu mutane sun kasance a kan addini na Allah ‘ya'yan annabi adam saboda haka Allah ya umarce su da yin abubuwa na alkhairi an turo waɗansu annabawa irin su annabi idris da sauransu kowannensu in ya zo annabin Allah ne amma yana umurtar iyalinsa yana umurtar ‘yan uwansa da ayyuka na alkhairi saboda haka to da lokaci ya yi tsawo sai al'amura ya so mu canjawa saboda haka qur'ani yace kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu nabiyina ya ya sannan sai mai faru don me kanan nasu ummatan wahida mutane sun kasance al'umma ce guda zamanin annabi adam ana tafiya akan addini guda mutane suna biyayya ga abin da Allah yake so fa ba'atha Allahu nabiyina mubashirina wa munzirin sai Allah ya turo annabawa su so gargadi saboda al'amuran al'amuran mutane ya so mu canjawa sun koma bautan gumaka sun koma bautan son zuciya sun koma abubuwa iri-iri amma kafin zuwan annabi nuhu alaihi sun kasance ummatan wahida al'umma ce guda wanda suke kan addini guda addinin musulunci to da Allah ya ga lamuran mutane yanzu an samu shekara dubu sun so mu canjawa fa ba'atha Allahu nabiyina mubashirina sai Allah ya turo annabawa daga kan annabi Nuhu suka zamanto mubashirina masu gargadi shine annabi na farko da ya fara zuwa yayi wa'azi ya karantar yayi gargadi shi yasa Allah ya ce inna Allah astafa Adama wa Nuhan ya suke saboda mai inna Allah astafa adama Allah lalle Allah subhanahu wataala ya zaɓi ainihin wato annabi adam zuriyarsa wa nuhan da annabi nuhu ya zaɓe shi da zuriyarsa wa ala ibrahima wa ala imrana alal alamin da zuriyar annabi ibrahim da kuma zuriyar imrana Allah ya ɗaukaka su alal alamin akan sauran mutanen zamaninsu saboda haka kenan inna Allah astafa nuhan Allah ya zaɓi annabi nuhu bi annahu saboda shi annabi nuhu alaihi salam shine farkon rasulullahi farkon manzo ba'athahu bi tahrimil banat shine Allah ya fara turowa yazo ya haramta auren 'ya'ya mutum ya aure 'ya'yansa wal aqwat ko ya auri yan uwansa wal ammat ko kuma goggoninsa eh, wal khalat ya auri yafin fendoninsa da sauran dangi da zamanin annabi adam ana auratayya ne tsakanin juna mutum yana iya auren 'ya'yansa auri 'yan uwansa shaƙiƙansa da aka haife su tare haka suke tahowa a auren wannan da wannan haka duniya ta yaɗu amma yanzu da allah ya soma turowa a yi gargaɗi wa duniya don a ja hankalin duniya sai Allah ya turo annabi Nuhu alaihi salam cewa to daga yau kada wani ya ƙara auren ‘ya'yansa da ya haifa kada ya auri ‘yan uwansa shaƙiƙansa ko ma ‘yan uwansa na uba kada ya auri goggonninsa kada ya auri yafendonninsa kamar da Allah ya haramta mana hurrimat alaikum hurrimat alaikum não yaya lamar yake kenan Allah ya haranta mana wannan nau'uka na aure kafin nan ma a zamanin jahiliya ma kafin zuwan manzon Allah sallallahu an samu mutum yakan namiji sai ya aure matan da babansa ya mutu ya bari banda uwarsa sauran yadikunninsa sai aura sai da Allah ya ce wala tankihu ma naka aba'ukum wala tankihu yaya sannan Allah ce karku auri matan da iyayenku suka aura babanka ya auri mace baya halatta haramun ne ka ce ka aure matan babanka a zamanin jahiliya ana yi in mutum ya mutu babban ɗansa sai ya gaje sauran matan gaba ɗaya ya yi gadon matan babansa uwarsa ce kawai ba zai kwanta da ita ba sauran matan yadda babansa ke kwanciya da su haka shi ma zai kwanta sai Allah ya ce wannan haramun illa ma qasala sai abin da ya wuce lokacin jahiliya Ina innahu kana fahishatan wa maqata wa sa'a sabila auren matan uba alfasha ne kuma abin zargi ne sannan mummunan hanya sai Allah ya ce hurrimat alaikum ummahatukum an haranta muku auren iyayenku da suka haife ku uwaka baka auren baka auren mahaifiyarka sannan wa banatukum ƴaƴanku mata baka auren su sai me yan uwanku ma'ana yar uwarka mace ko ya ko kanwa haramu ne ka aure ta wa ammatukum gwaggonin ku kannin uwa kannin uba ko yayin uba haramun ne ku aure su haka nan kuma kannin uwa ko yayin uwa haramun ne su ma aure su sai me sannan ƴaƴan dan uwa wanka ko kaninka su haramun ne ka aura kanwarka ko yarka haramun ne ka aure su sai me wa ummahatukum haka nan kuma iyayenku da suka shayar da ku nono ba ita ta haife ka ba amma ta baka nonon ta kasha ta zama uwarka saboda haka haramun ne ka aure ta sannan ƴaƴanta ma sun zama ƴan uwanka ba aure tsakanin na shine wa aka wata kuma na rada'a ƴan uwanku na shayarwa su ma haka na haka nan iyayen matanku uwar matarka surukarka kenan baka aurenta na

ka auri mace ka ɗaura mata aure sai ta zo da yarta yadda ta haifa a wani gida to yanzu tun da ka ɗaura aure sai ta zo da wannan ya to haramun ne ka auri wannan yar domin yanzu yar matarka ce ta zama yarka amma da sharaɗin ka kwanta da uwar ka sadu da ita fa'in lam takunu da kaltun bihinna fala junaha alaikum amma da zaka ɗaura wa mace aure yanzu ana kulla aure bayan an tashi daga ɗaura aure sai ta aiko yarta Yarta zo wurinka ka ce ke kuma ba ce ni yar ka ce da ka daura aure yanzu ce a to shikenan a je a gaya wa hajiya ta zo hajiya ya eh, na ga yarki wallahi auren nan da aka daura da ke yanzu na fasa don haka yarki nake so tun da kin ga yanzu ban sadu da ke ba ba wani abu da ya faru in za ki yadda yanzu a kwance wannan aure yanzu a daura da yarki to shari'a musulunci ya yadda kowa ya shiru wuce to haka yi eh, haka yi <laughs> amma da sharaɗin ba kai komai da uwar ba babu wani alaƙa da ya shiga tsakani to saboda haka in uwar ta yadda caɓi za ta yadda to saboda haka in ta yadda shi kenan sai a koma sai a ɗora ta amma idan yar ka fara aure sai ka ga uwarta to nan kama ba a magana canjawa kana auren ya to uwarta automatically ta zama haramu saboda galibi ita uwa ba ta iya kishi da yarta kan wannan tana iya haƙuri amma ya ba za ta iya haƙuri wa wata wannan saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ce to idan dai har aka ɗaura auren ya zamanto baka sadu da uwar ba babu wani abu tsakaninku sai ka ga yarta sai ka ce to fala junaha alaikum ba laifi canja a ɗaura in ta yarda in ba ta yarda ba kuma shi gana a tsaya haka wa halailu ya'yanku da tsotsonku ɗan da ka haifa a cikinta yanzu muka yi magana a akan zaidu ɗan gidan manzon Allah tsira da abincin Allah su tabbata gare shi ɗan gida ne ba ɗansa ba ne na tsotso saboda haka ɗanka da ka haifa matarsa haramun ne ko ya saka ka aura yarka ce ita ba sai Allah ya ce wa an tajma'u wa ba a haɗa kuma yan uwa guda biyu lokaci guda kana auren ya da kanwa a lokaci guda ba a yin wannan illa ma kasala sai abin da ya wuce lokacin jahiliya saboda inna allaha kana gafurar rahima allah ya kasance mai gafara ne mai jin kai don haka wannan yana nuna annabi nuhu alaihi salam shine farkon wanda ya fara zuwa ya haramta auren 'ya'ya da auren wato 'yan uwa da dangi wanda wayannan ayoyi suka bayyana mana su saboda annabi nuhu shine farkon wanda ya yazo yi wa'azi don haka Allah madaukakin sarki ya sanya wato annabi nuhu alaihi salam ya zauna a cikin mutanensa ya yi wa'azi har na shekara 950 Qur'ani ya ce wala qad arsalna nuhan ila qaumi me ya faru da su alarama annabi nuhu alaihi salam ya je wurin mutanensa ya yi wa'azi shekara 950 yana wa'azi amma kaɗan suka imani masu imanin 'yan kaɗan ne saboda haka da ya wannan shekaru kuma suka ci gaba da saba mishi suka zama 'yan tawaye sai annabi nuhu yayi addu'a ya Allah ina roƙonka waɗannan mutane ba masu imani ba ne tunda Allah ya gaya mishi ba sauran wanda zai imani illa man qata'a man sai wanda ya riga ya imani daga nan sai ya addu'a Allah ya haraka su baki daya to don haka wannan sura ta yi kama da suratu yusuf suratu yusuf allah ya ba mu labarin annabi yusuf da 'yan uwansa da halin da ya shiga da irin hasada da suka yi mishi da irin ɗaukakan da Allah ya mishi kuma don Allah ya ba da haƙuri ga duk wanda zai iya samun dama ya rayu tare da 'yan uwansa in Allah ya mishi wata ɗaukaka sai ya samu irin wannan amma in ya karanta wannan kissa sai ya samu kwanciyar hankali da nutsuwa akwai abubuwa da yawa ya faru to sai wannan sura kuma sautin nuhu Allah ya kawo labarin annabi nuhu don ya ba manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama haƙuri don ya gwada mishi ga annabi nuhu nan ya yi wa'azi shekara 950 yana wa'azi amma wa ma amana ma'ahu illa qali ba wanda suka yi imani da annabi nuhu sai yan kaɗan wani ruwaya an ce shekara 950 yana wa'azi amma kwata-kwata duk wanda suka yi imani gaba ɗaya mutum 80 ne 80 arba'in maza arba'in mata wasu malamai suka ce bai kai ma haka ba akwai wanda ya ce ma bai wuce mutum takwas ba shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi ba wai bai iya wa'azin ba ya yi wa'azi da duk hikimarsa ya ƙare amma ba su imani ba har ya kai in annabi nuhu ya tara a zuwa yi wa'azi sai dattawa su ce to jira muna zuwa wa'azi ko ya eh yi to shi sai a ja a ɗebo yara a ce kun ga wancan tsoho ku je ku mishi duka sai a zo a yi wa annabi nuhu duka sai an fasa mishi jiki idan annabi nuhu ya so wa'azi sai matarsa ta rika bin gidaje tana ce ku yi haƙuri wannan tsohon bai da hankali yanzu irin wannan zai ce allah ya turo shi allah ya rasa ɗan aike sai wannan kenan matarsa tana warware abin da ke ta ce ku yi haƙuri mahaukaci ne ni ma haka nake haƙuri da shi ya gamu da makirci da cin mutunci da abubuwa iri-iri amma bai fasa wa'azin wannan ana gwada wa manzon Allah ka yi haƙuri ka yi cikin shekara goma sha uku da ka yi a makka ka gamu da abubuwa iri-iri amma adadin wa'inda ka samu a shekara goma sha uku ka gode wa Allah ya fi adadin abin da annabi Nuhu ya samu a shekara ɗari tara da hamsin Allah na ba manzon Allah haƙuri kenan sai Allah ya ce ya rasulallah laisa alaika hudahum walakin Allah laisa walakin saboda aka shirya su ba naka bane Allah yake shirya da wanda ya ga dama in annabi nuhu zai wannan shekaru yana wa'azi amma wa ma amana ma'ahu illa qalil ba wanda suka yi imani tare da shi sai yan kadan to kai ma a matsayinka na mai wa'azi kai hakuri kada ka je kai wa'azi ba a gane ba kai ta tsine musu albarka Kai wa'azi da hikima kowa ya zama mai wa'azi kowa ya zama mai isa da da'awa muna da wa'anda suke wa'anda ba musulmi ba ke waye da mu a nan jihar adamawa muna da wani gari koma can kan dutse wanda an yi wani gwamna a nan jihar gwamna yohana madaki cikin gwamnoni ba wanda aka samu ya je hau a wannan dutse sai shi amma ba komai ya kai shi ba mishin da ya kai shi Shi ne ya sanya mutanen su shiga addinin kirista ya je ya yi abin da ya yi amma allah ya taimake mu da masu da'awa an yi ta zuwa kan wannan dutse ana kokarin fidda su daga ainihin wato wannan kanki ana shigowa da su addinin musulunci har yanzu akwai wakilanmu irin su malam gidado na mayo balwa muna ce malam gidado koma ana nan kuma nan ne zaka hau ka je ka ga mutane a wancan lokaci suna yawo tsirara kan dutse amma ganye suke ɗauka su saka an yi wannan zamani a ƙasar nan zamanin saddauna in the 60s early 60s lokacin da saddauna ke firimiya na arewa zagawa ya ringa yi ko ina in an je saboda mafi yawa ƙasar nan musulmi ne inda duk ya ya samu ba musulmi sai ya ɗauko turmin zani da yadin shadda da hula da ra sai ya rika raba musu shi yasa an ka shiga wurare daban-daban za ka samu waɗanda ba musulmi ba sun musulunta da yawa ka ɗauki kabilar mummuye a jihar taraba har yanzu ba za ka raba mummuye da hulan da raba saboda mai saboda abin da saddauna ya bashi har yanzu kuma sarakunansu musulmi ne ko da rinjayen ƙauyukansu ba musulmi ba amma har yanzu sarakunan musulmi ne shi yasa a tarihi garin zin muna da zin ko a jihar taraba zin z-i-n-g zin da sunan garin ba haka yake ba sunan garin z-i-n-a mai kenan zina lokacin da saddauna ya zo sarkin muri ana gabatar da sarakuna ce wannan shine sarkin akwai wani gari ana cewa garba shege a taraba aka ce wannan shine sarkin garba shege sai sadar ya ce a a mai martaba sarki garin kuma sunan shi gane ce to mun canja mishi mun mai da shi garba cede garba cede jomi cede ko to a wodi cede eh ai a wodi jodi ko kuwa ne eh, wanda yake da cede yana da kuɗi kenan ko saboda haka yanzu aka ce yanzu sunan garin garba shede garba mai kuɗi maimakon garba shege to da aka zo kan sarkin zina kuma aka ce to mai mataba sadauna shine sarkin zina zai ce subhanallah abin ma hadda sarkinsa ce to yanzu wannan sunansa ba sarkin zina ba sarkin zin tun daga lokacin aka canja mishi kun ga kun ga shugabanni masu fikira masu tunani saboda haka ya shiga ko ina aka rarraba a tamfa da shadda da wane ne shi yasa suka riga karɓar musulunci Ga shi nan shugaba ne ya zo ya shigo da su shi yasa duk inda muka tsaya kullum sai na yi wa tsohon gwamnan kano abdullahi ganduje dr abdullahi ganduje wa abin nan addu'a maguzawa da suke kasar kano ganduje foundation kawai sai da suka musuluntar da maguzawa dubu talatin wanda yake kafirai ne ba musulmi ba kuma sannan hausawa ne masu hausa irinmu amma ba ma guji baya sallah sai da ganduje ya tsaya da ganduje foundation kullum ana shiga ana raba zannuwa ana raba atamfa ana raba riguna ya tara su ni akwai lokacin da naje ya gayyace ni za a musuluntar da maguzawa a gabana an bani waɗansu musulunta in an zo kai ya sunanka ce na jemage <laughs> sunan shi jemage ce to yanzu ba shi kun canja ma sunanka yanzu muhammadu ce to shi kenan ya sunanta sunanta tafasa suna iri-iri saboda haka haka nan ya rika yi yana ta kokari ya yi kokari ko bai kokari ba irin wannan aiki ya cancanci a yi mishi addu'a Allah ya saka wa gallo jira ko wannan karatu da muke yanzu har yanzu yana cikin masu daukan dawaniyan tafsirin nan da muke gabatarwa a Manara TV duk shekara sai ya biya kuɗi kamar naira miliyan uku a saka har ma ya sauka gwamna yana yin wannan ire-irensu suna nan masu ainihin ayyukan alkhairi saboda haka duk mutumin da ya samu dama zai yi da'awa zai kira mutane zuwa ga hanyar Allah ya yi ƙoƙari ya tsaya kuma kar ya damu da cewa masu ainihin wato shigowa addinin ko ɗaya kake samu annabi muhammad sallallahu ya gaya wa sayyidina aliyu cewa mutum ɗaya ya shirya saboda kai ya fi a baka jajayen raƙuma masu daraja li'ani hadiyallahu bika rajulan wahidan mutum ɗaya tak ya shiri saboda kai ya fi a baka jajayen rago jarra kumi abu ne mai daraja a wurin balarabe akwai wanda ya gaya min akwai raƙumi ɗaya tak da sai ya kai riyal miliyan biyu miliyan uku wani zai ce ba naira miliyan raƙumi ɗaya miliyan ɗaya na riyal yau ya kai miliyan nawa a najeriya eh miliyan 300 da wani miliyan ɗaya na riyal ya kai miliyan 300 ko ka yi shi sau uku ko sau to a ce mutum ɗaya ya musulunta saboda kai Allah zai baka fiye da wannan don haka annabi nuhu alaihi salam Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi ya yi wa'azi ya zauna shekarar 950 alƙur'ani mai girma sai da ya ambaci sunan annabi nuhu ɗaya har wuri 43 a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki ya ambaci kissa na annabi nuhu alaihi salam a cikin ainihin wato wurare har wurare 28 ya kawo labari sunan nuhu nuhu nuhu inda aka kawo labarin mai ɗan tsawo sai da aka samu surori kamar guda goma ko sha ɗaya in ka ɗauki sotul arab aya na hamsin zuwa aya na 64 sai da Allah ya ce laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi to kaji nan farkon kisan ba sai mun karanto su har karshe ba amma suratul araf aya 59 zuwa aya 64 idan ka shiga suratul yunusa za zaka ga Allah maɗaukakin sarki ya yi magana a kan annabi Nuhu aya saba'in da ɗaya zuwa saba'in da uku watlu alaihim na fanaru haka yake to kaga inda Allah ya ambaci annabi nuhu a wannan suratu yunus in ka sauka hudu kuma Allah madaukakin sarki ya ce walaqad arsalna nuha ila qaumi inni lakum yaya idan ka sauko anbiya suratul anbiya aya na saba'in da shida zuwa aya na saba'in da bakwai wa nuhan izna da min qabl hmm. in ka sauko suratun shu'ara aya na ɗari da biyar zuwa aya ɗari da ashirin kazzabar ƙaumu nuhin mursalin yaya yeah, yeah. in ka sauko sotul ankabut aya na goma sha hudu zuwa sha biyar walakad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa me faru da su in ka sauko sotul safat aya saba'in da biyar zuwa aya tamanin da biyu walakad nada na nuhun in ka sauko sotul kamar kazzabar qablahum qaumu nuhin idan ka sauko ka zo sotul taharin Allah madaukakin sarki ya buga misalin annabi nuhu matan annabi nuhu da matan nuhu yaya sai mai faru hmm. to nan kaɗan daga cikin surori da Allah ya ta'ambatun annabi Nuhu annabi Nuhu da labarin annabi Nuhu alaihi salam wannan sura makiya ce sannan min ahammin mawdu'at daga cikin abubuwan da suran take karantawa allati ishtamalat alaiha sura wanda suran ya hadu zikiru da'awati nuhi alaihi salam qaumahu wa ma qalahu lahu ambaton annabi nuhu alaihi salam da mutanensa da'awarsa da irin abin da suka faɗa zuwa gare shi sannan zikiru turuqil lati salakaha nuhun alaihi salam hanyoyin da annabi nuhu ya bi wurin da'awa ma qaumihi fi da'awatihim tare da mutanensa wurin musu da'awa ka targhib wa tarhib wurin kwadaitarwa da tsoratarwa wa tazkirihim bi khalqihim da kuma tunasar da su yadda halittar su yake wa da'awatihim da kuma kiransu ila ta'ammuli wa tafakkur fi ni'mallahi alfi ni'mallahi alaihi su tuna da irin ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi musu wal istidlali bi bada'i sunillahi ta'ala wa tazkiri wa tazkiri bi ba's ya tunasar da su dalilai wurin ayoyi manya da ke nuna Allah yana nan shi mai iko ne kan komai sannan kuma ya tunasar da su yinin tashin alkiyama don haka wannan sura ta yi bayani akan hanyoyi na ainihin wato da'awa sannan bayanu mawaƙifi nuhin mawaƙifi ƙaumi nuhin alaihissalam min da'awatihi ya bayyana irin matsaya da mutanen annabi nuhu suka yi dangane da wa'azi da da'awan da ya musu wa tasmimihim ala isyani da irin tsayawarsu da suka yi wurin sabawa annabi nuhu alaihissalam wata masukihim bi sun tsaya sun rike shirka da suka zo da shi wa iqabihim fid dunya wal akhirah sannan da kuma irin abin Allah ya yi musu na azaba a nan duniya da irin abin zai sami su kuma ainihin alkiyama sannan suran ta yi magana du'a nuhin alaihi salam ala qaumihi bil istisar annabi nuhu bai bar mutanensa haka kawai ba sai da ya yi musu addu'a na ainihin wato halaka du'a nuhin alaihi salam sannan kuma annabi nuhu har yanzu ya musu addu'a bil maghfira na neman gafara wali walidaihi ga iyayensa walil mu'minina da kuma mu'minai sannan wabit tabari lil kafirin sannan kuma yayi addu'an halaka ga kafirai duk a wannan sura zamu ga irin addu'a da annabi nuhu yayi na alkhairi ga wanda suka imani da kuma addu'ar halaka ga wanda suka zamanto kafirai sun saba wa Allah subhanahu wataala don haka kenan a takaice Allah madaukakin sarki yana babu labarin annabi Nuhu alaihi salam da irin da'awarsa daga farkon suran har ƙarshe don masu da'awa su koyi yadda ake da'awa su koyi yadda ake karantarwa babu wani aiki mai wahala kamar aikin da'awa ba aiki mai daraja mai girma abin martabawa kamar aikin da'awa wanda shine abin da Allah ya turo dukkan manzanni ya turo kuma don a kira zuwa ga ta Allah subhanahu wataala saboda lokaci wannan shimfiɗa ne akan ainihin wato yadda za mu ga wato bayani akan yadda sura take in Allah ya daga gobe Allah ya sanya albarka cikin abin da muka gabatar Allah shi mana jagora Bala mana billahi wal yawmil akhir wa wala wala na wala manzo Allah ya ce man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun man aslama lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda wa la khawfun wa la hum yahzanun to masu ciyarwa allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi summa la yudbiuna yunfiquna amwalahum fi sabilillahi ya ya yaya su ma suke har yanzu akwai masu kama da su allazina yunfiquna amwalahum bil laili